الله وبركاته من رياض الذكر والذاكرين ‘yan uwa masu albarka muna masu mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu har zuwa wannan lokaci domin ci gaba da bayanai wanda muke kawowa dangane fallalar ambatan Allah da kuma ma'abuta ambatan Allah. Idan ba manta ba, mun fara tattaunawa a ƙarƙashin matashiya wanda yake bayani game da ladubban mafarki da kuma abinda shari'a musulunci ya kawo musamman domin ya zan amfani gare mu Allah madaukakin sarki ya samu dace kamar yadda muka yi alkawari insha Allah a yau za mu fara jin wasu daga cikin ka'idoji ko kuma abubuwa da ake son a gani tattare da wanda ake kyautata mishi zaton zai fassara mana mafarkai yanzu kafin sannan jama'a ina son ƙara tunatar da mu cewa kamar yadda muka ji babu shakka shi al'amarin mafarkin nan ko dai zan albishir ne Allah maɗaukakin sarki ke yi wa mumi ko kuma wani tsoratarwa ne ake yi saboda wani mugun hali ko wani laifi da mutum yake a kai da haka mutum ya marma zai je shi yasa malamai da suke kokari bambance tsakanin kalmomin guda biyu na ar-ru'ya da al-hulm sai suka ce shi ar-ru'ya kamar yadda ya zo a cikin nasoshin al-Qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawan mafarki wanda mumini zai yi to wannan daga Allah ne a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-ru'ya min Allah mafarki wanda ake kira da ar-ru'ya to daga Allah ne to wanne ne ar-ru'ya shine ar-ru'ya salih ko al-hasana kamar da yazo a wasu hadisai kyakkyawan mafarki ko mafarki nagartacce wanda mumini bawan Allah zai yi wannan daga Allah ne kuma a matsayin albishir yake ga ainihin wato shi mumini a cikin alkur'ani suratu yunus Allah madaukakin sarki yana ba da labari game da bayinsa masu imani yake cewa lahumul bushra fil hayatid dunya muminai suna da albishir da Allah yake musu a wannan rayuwa ta duniya malaman tafsiri kamar da imamul mufassiri na Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ya kawo bayanai cewa bishara da ake yi wa muminai a wannan rayuwa ta duniya shine a rinka nuna mai wasu alkhairai da suke fuskantar rayuwar shi ko a nan duniya ta kusa ko a rayuwar lahira ta ainihin wato nesa to sai Allah ya rinka gwada maka wato bisharorinsu a cikin mafarki shi ne mafarki kyakkyawa da mummuni shi ko mummunan mafarki yana na nabi ce wal hulmu min ash mugun mafarki ko mafarki ne tsoratarwa ko mai razanarwa daga shaidan ne shaidan ne yake zuwa domin ya sa wa mumini bakin ciki ko ya sa mishi damuwa ko ya tada mishi hankali shaidan ji yana yin waɗannan abubuwa Allah ka tsare mu daga bakin sa don haka mu sani cewa idan mutum ya jarabtu yana son ya san fassarar wani mafarki da yi ka gane cewa da farko dai ba dole ba ne in kai mafarki sai an fassara maka ba dole ba ne shi yasa idan mutum ya je aka mai mummunan fassara wannan munin abu na iya faruwa da shi yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake annabin rahman sai kawo mana wani ka'ida gamammiya wanda kowa zai iya amfani da shi annabi yace duk wanda yake kyawo mafarki sai ka tashi ka roƙi Allah ya tabbatar maka da alkhairin da yake nufin ka shi in kai mummunan mafarki kuwa ka tashi ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin da yake fuskantar rayuwarka idan wancan mafarkin ya kasance wato wani albishir ne to sai ya tabbata bayan wannan addu'a da kai da kuma ƴan uwanka waɗanda ka san ah, suna da ƙaunanka a zuciya da za ka ba su labari su taya kai addu'a idan kuma mummuna ne da yake ka boye shi kaka gaya wa kowa duk wani sharri da yake tattare da shi Allah zai kare ka in ka kiyaye wannan amma idan mutum ya ga lallai ga wani nau'in mafarki da yi kuma ya jarabta yana son ya san fassarar shi to ka samu wanda yake da waɗannan sifofi da malamai suka zayyana domin kada ka samu matsala da fassarar da ba maka domin kamar yadda nake in aka yi maka mugun fassara to wannan abin na iya faruwa da kai aga tun farko sai ya zan mutum ya kiyaye nan kafin ya kai kanshi Allah ya kiyaye daga cikin abubuwan da zaka lura da shi na daga ka'idoji da ainihin wato malamai suka kawo na fassara, mafarki shine wanda zaka je ya fassara maka ka ya zama malami ne na farko wato kaka je ka samu gama garin musulmi ko gama garin mutum ko wanda ake a mashi tunanin kila malami ne amma ba malami ba malami wanda ya cika wato sharuɗa na malanta sannan a cikin malantan shi ya zama alimun rabbani malami ne tsoron Allah domin ba kowane malami ne yake da waɗannan sifofi ba wani malamin na shedanci ne Allah ka tsare sannan kuma ya zama malamin sunna ba dan bid'a ba ina fata an gane wanda a cikin sunnan shi yana kokarin bin tafarkin Annabi da sahabbai mana yana bin salafus salih wajen duk abin da zai yi na addini da an yi wato rayuwar shi bayan nan ya zama malami ne wanda an shaida shi da tsoron Allah da tsantseni da takatsantsan ina fatan jama'a ana ganewa don kaka samu malami ɗan duniya wanda kawai shi yana iya yana iya gabatar da san ran shi akan abin da yake wato shari'a sannan ya kasance malami ne wanda an san shi baya ƙarya saboda hatta kai da kai mafarkin mun ji a baya cewa in kai mafarki na ƙarya ka zo ka ba da labarin ƙarya na mafarkin da baka yi ba ga irin hukuban da za a yi maka a ranar tashi alƙiyama ko cewa za a ba mutum ƙwayan sha'ir alkama guda biyu kamar ka ce ƙwayan shinkafa guda biyu sai a ce ya ƙulla shi ka ku ga mutum ba zai iya ba alaman azaba kenan Allah ka tsare da haka shi ma malamin da zai maka fassara ya zama malami ne wanda an shaide shi da gaskiya ba za ka iya ba da shaida ɗari bisa ɗari a kan ɗan adam ba amma dai gaskiyar shi ya bayyana to idan ya tattara waɗannan sifofin to sai kuma ya zama malami ne wanda ya san wato ma'anoni na alƙur'ani saboda duk abin da zai fassara maka zai dubi hasken alƙur'ani ne da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da malamai suka ainihin wato dubi waɗannan sifofi sai suke bi ga misalai na daga cikin malaman sahabbai da waɗanda suke biyu bayan su daga cikin waɗanda suka shahara da fassarar mafarki idan mutum ya yi to samu wanda ya cika waɗannan qualities din to babu laifi yana iya zuwa ya same shi da wannan mafarki da yake son ya ji menene fassarar shi ya je ya zayyana mushi sai ya fassara mushi to shi ma malamin duk da ya cika waɗannan ka'idodi da muka ambata to ba wai kawai da an kawo mai mafarki kawai sai kama yin fassara ba aka ce sai ya san ɗabi'ar wannan mai mafarkin sai ya san halayen shi sai ya san irin ainihin wato a a mu'amalar shi da mutane nagartan shi ko ko rashinsa, shi ma gaskiyar shi ko rashinsa, sa shi da rashinsa, duk sai ya san ɗabi'ar wannan mai mafarkin da haka babu laifi idan ainihin wato yake zai yi bincike game da shi tukuna kafin ya fassara sannan bayan wannan ya kasance ya tsaya ya dubi yanayin da shi ne mafarkin yake ciki a hali da yawan nan mafarkin wani hali yake ciki yana cikin wani hali ne na wani tashin hankali ko ko yana cikin wani hali ne na murna da farin ciki kila ya gama samun wani alheri ya yi wannan mafarkin duk sai ya lura da waɗannan sannan sai ya dubi weather condition wani ikon Allah ma'ana yanayi na gari shi ma yana da alaƙa da mafarkin da mutum zai yi Dama an fahimta ko ana lokacin damina ne ko lokacin sanyi ko lokacin zafi ko lokacin hunturu ko ma wani sai ya dubi wannan kafin ya iya ka ga na ashe ba abu ne wanda kawai kowa da kowa za ka je ka samu ko kuma kowa da kowa zai kama bayani a kai ba daga cikin abubuwan da za su koyi bayan waɗannan abubuwa da malaman suka zayyana sai suka buga misalai da abubuwan da suka faru a zamanin sahabbai mu ɗauka tun daga kansu abubakar ne siddiq Allah ya kara mashi yadda yana daga cikin sahabban da suka shahara daga cikin waɗanda suka koyi fassarar mafarki daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wani ya taba zuwa ya same shi yi mafarkin an ba shi ganyen bishiya guda saba'in ganyen bishiya wannan haka an ba shi guda saba'in da haka abubakar da ya tashi fassara mashi wannan mafarkin sai ce za a samu matsala ne tattare da kai kuma a yi maka bulala saba'in yawan an gano wannan da ke ko wani ikon Allah kafin ya koma gida matsalan ya faru da shi kuma aka yi mishi bulala saba'in bayan shekara guda shi wannan mutumin sai sake dawowa kuma ya ƙara yin irin wannan mafarkin ya zo ya samu abubakar ya ce ya ƙara yin mafarkin an ba shi ganye guda an yi wasu saba'in nan kuma abubakar sai fassara mishi da cewa za ka ci wani nasara ne a rayuwa har a yi masa kyautar dirhami saba'in shi ma kuma haka ya faru to shi ne mafarkin sai zai same shi sai lafiya na yi mafarki iri ɗaya ka yi min fassara mabambanta kuma sun faru sai ce e bayan abinda na lura da shi da na yanayi domin ya ce a farkon wancan lokacin da ya zo ya ba shi wannan labarin ne a daidai lokacin da manoma suke zuwa gonaki suke shuka kaga a lokacin kamar ana cikin lokacin wahala ne da aiki da kashe kuɗi ba a samun wani riba a lokacin shi ne sai ɗabi'un shi kuma yana da wasu ainihin wato ɗabi'u wanda ba nagartattu ba ne sai fassara mushi da wannan tsanani da kuma irin azaba da ba a mushi cikin rana yake abin da ya duba kenan sannan wannan karo na biyu kuma sai na duba lokaci ne wanda ana ɗiban amfanin gona kun ga maganar da muka yi da na waiza ko ma'ana lokaci da ya dace da ana ɗiban amfanin gona sai na lura cewa kuma yanzu ka gyara ɗabi'unka wani alkhairi ne zai same ka har ka samu wannan cikin kuma fassarorin suka faru haka haka malam muhammad ibn siri a cikin malaman tabi'ai kamar da al-imamu ya kawo a cikin sharh sunna shi ma an taba zuwa aka same shi wani yace yayi mafarkin ana kiran sallah sai ya fassara mishi cewa zaka je aikin hajji ne bana wani ya sake zuwa da irin wannan mafarkin wani daban yake shi ma ya mafarki ana yana kiran sallah ko ana kira sai ce kai kuma sata za ka yi a maka duka ko a yanke maka hannunka ina fata gani, wani ikon Allah su ma dukkansu abin ya faru da su kamar yadda ya bayani shi ma aka zo aka tambaye shi Allah gafarta malam yaya mafarki iri daya za ka yi masa fassara mabambanta yace wallahi na duba halin su da suka yi mafarkin wancan mutumin kirki ne sai na dubi wani aya cikin alkur'ani da Allah yake bayani game da shelantar da kiran hajji ko wa azin bil hajji inna ya so ka kai shela cewa mutane su zo aikin hajji sai nan alakanta mishi da zuwa zai ina fata an gane shi kuma wannan yace na ga mutum ne wato mara kirki yana da mugun halaye shi kuma sai na alakanta da fassarar wato kisan annabi yusuf da mutanen shi ko azana mu'azziru bainahum ayyatuha al-iru innakum lasariqun da haka sana ta cewa shi kuma sata ne kuma hakan abin ya faru kage shi kuma me duba halin masu mafarkin da kuma abin da ya sani na alkur'ani akwai misalai ƙari akan waɗannan wanda insha Allah su samu bari sai mu zo darasi na gaba amma abin da muke son mu fitar a cikin waɗannan kaga kenan ya nuna mafarki ɗaya ba zai iya ɗaukan fassara guda ɗaya ba to idan ba malamin da ya san waɗannan abubuwa da muka bayyana ba to za ka je ka samu malami ne wanda zai rika duba an ce in mutum ya mafarkin ruwan sama to zai jiki in ya mafarkin kaza zai kaza to kaga wannan ba zai zama ya aiki akan kowa ba saboda bambancin ɗabi'u mu inna fa'ikum da shatta sannan Allah ya halice mu ba iri ɗaya ba to alakan mafarkin kuma yana da wani jini shi ina fatan jama'a mu gani Allah mu da ku sake samu dace sai in mun zo insha Allah mu na ta gaba za mu ƙara jin ainihin wato wasu a daga cikin abubuwan da malamai suka kawo da kuma ƙa'idojin da ainihin wato za mu ji na alaƙar fassarar da kuma abin da mutum ya mafarki a kansa ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu dace nan za mu saurara insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa